Karfe biyar da minti arba'in da biyar Sidiyo Kalangu ke magana daidai lokacin gabatar muku labaran Hausa mai gabatarwa mutari Muhammadu amma da farko ga mahimman kanunsu. A cikin mahimman kan labarun za ku yi cewa 'yan bindiga sun kai hari ga ayarin jami'an tsaro da ke sintiri tsakanin Boni da Torodi inda harin ya salawanta rayukan waɗansu sojoji. A yau da safe ne sabon gwamnan Yamai ya gana da kungiyoyi ONG da kungiyoyin fararen hula da 'yan kasuwa muna ɗauke da ƙarin bayani. A rahoton mu na musamman za ku ji hirar na kiran zaman lafiya da ƙungiyar kwamitin sulhu na addinai Sedir ya yi ga 'yan ƙasar Nijar. To yanzu ga labarun dalla-dalla. Sojoji goma sha bakwai ne suka rasa rayukansu, ashirin suka jikata shida suka ji mummunan raunuka aka kawo su a Yamai. Wannan shine sakamakon harin da 'yan ta'adda suka kai ga sojojin da ke tsakanin garin Boni da Torodi a cewar sanarwar ofishin ministan tsaro da jaridar Le Sahel ta yada. Har ila yau dai a cewar majiyar ɗaruruwan 'yan ta'adda ne aka hallaka tare da ƙona motunansu fiye da hamsin na 'yan ta'addan sanarwar ta ƙada da cewa an ƙarfafa sintirin jami'an tsaro a wannan yanki. A ɗaya ɓangare a yankin jihar Difa da yawan matasa ne suke tsunduma cikin ƙungiyoyin 'yan ta'adda da sunan Musulunci a cikin rashin sani ƙa'idojin Musulunci a cewar shugaban wata makaranta Islamiyya. domin rigakafi akan irin wannan matsaloli a musamman makarantun islamiyya na mai nisruwa an tanadi koyarwa rigakafi a kan tsatsauran ra'ayin addinin islama ustaz muhammadu sanusi daraktan wata makarantar islamiyya a mai a hirarsa da mamman idrisa yawancin makarantu a cikin nan garin mai ne akwai kokari da ake kwarai akan ba da tarbiyya akan zaman lafiya saboda shi addini musulunci dama addini ne na zaman lafiya to lalle wanda akwai maudu'i wanda aka aje wanda ya kasance a cikin sati za a samu wani rana wanda za a bada wannan tarbiyya dukkan wani ilmi wanda in an da shi ma in babu zaman lafiya kenan ilmin nan ba zai amfana ba saboda sai da zaman lafiya sannan za a zamna ayi addini ma abin da ake so a gane kun yaro yana karami za a sami shi wannan abu akai in sun girma sun fara neman abun hannunsu ko sun fara sanin duniya yadda take in an ce za a sayawa da su kona ma to faɗa ne kenan kwarai da gaskiya yara suna fahimta saboda su ma sun gani da idon su yanzu kamar garin maini dai kowa ya san labari kowa ya san abun da ke to an nuna musu abubuwan da suka faru an nuna musu irin yan uwa wanda suke gudu sun zo ba don wani ba don rashin zaman lafiya dukkanin malamai makaranta dukkanin makarantu in aka karɓi wannan abu lalle za a samu sauyi a cikin wannan ƙasar namu ta Nijar ba ma a guda ba Ƙarfafa zumunci tsakanin tsakanin 'yan uwa na ƙasashen Afirka da kuma koyar da ƙa'idojin Kiristanci shine manufar wata babbar muhawarar matasa Kiristoci da suka fito daga Chadi, nigeria da niger da suka haɗu a jiya a Agades. Pastor Ibra Khalid wakilin Kiristoci na Agades ya ce sun yi amfani da wannan dama domin yi wa ƙasar Nijar addu'o'i a cikin yanayin da ƙasar take ciki ga abin da yake shaidawa Musa Maman. A lokacin babban hutu maimakon matasa su je kan nishaɗi kowane lokaci shi ya sa kulliyomi muke shirya dawa ga gamuwar don matasan su gamu su amfana da samun ilmantarwar addini har ya kai ma yanzu lamarin ya ɗau wata fuska don ku akwai ma halartar al'ummar Chadi da ta Najeriya kenan domin ƙarfafa don zumunci ne don ko 'yan uwa muke duk inda muke kenan mu yi amfani da hakan don mu baiwa wa'annan matasa masaniya kan addini don ko ta kayu a cikinsu a samu wa'anda za su zama fasto ko kuma jagororin evangeliya a wanga lokaci da Nijar ke fuskantar ajin takunkumin sai da yawo to dama ce gare mu na mu yi tawa Nijar addu'o'i. A yau da safe ne sabon gwamnan jihar Yamai Birgediya Janar Asman Abdu Haruna ya gana da shugabannin ƙungiyoyi ONG da ƙungiyoyin fararen hula da 'yan kasuwa. Yayin da yake jawabi gwamnan Yamai ya buƙaci kowane ɓangare da ya iya ƙoƙarinsa domin ceto ƙasar nan. Ga ra'ayin waɗansu da suka halarci ganawa a hirarsu da Habibu Garba. Muna jinjinawa husa'ar saboda haka na nuna da mahukunta na saurare kuma muna fatan wannan kusantar ta ci gaba don kun san an ba ta taunawa akwai wahala ga magabata da su sano bukatun jama'a muna sa fatan ganin an ci gaba da irin wagga haduwar za ta ba da damar ginin gimshiki na sa hannun kowa mu a matsayinmu na 'yan kasa muna jaddadawa mahukunta da su gaggauta Nijar na jan kafa baya a yi ƙoƙari a fitar da siyasa a cikin bariki. L'administration Muna fatan da mu yi aiki hannu da hannu an kun ɗau Yame. Yame babban birnin ƙasar ne. Lakanin sunan da aka sa mata shine yame Nyala. Shi ko da ka ko Yame za ka ga bisa tituna cike da 'yan barace-barace hakan ba ke Kyawar huska ba ce. Mu 'yan sandika da sauran ƙungiyoyi duk mun amsa kira don mu zo mu tattauna tare da sabbin hukumomi don mu nuna musu goyon bayan mu muna roƙon su da su ci gaba da yin aiki mai kyau saboda ci gaban ƙasa. In kuma ba su yi hakan ba mu da su za mu samu saɓani. Bayan da aka samu lattin ruwan sama fara ta mamaye gonaki a Difa inda manoma sun buƙaci ma'aikatar gona da su taimaka musu kafin lamarin ya yi kamari ma'aikatar gona sun samarwa manoman magungunan feshe domin kashe ƙwarin da ke cin albarkar noma. Hamadu Bukar, daraktan noma na jihar Difa ya yi wa Gidi Abdulrahman ƙarin bayani. les infestations au niveau de la commune. A gunduman biranen jihar Difa yaduwar cututtuka na ta bayyana daidai bayan lokacin da aka yi shuka daga su kwarorin cututtuka na ta kai hari ga tsiron. Manomin bai da wani zaɓi sai zuwa ma'aikatar noma domin sanar da su. Mun gudanar da ayyukan sa ido na mu tabbatar da yaduwar cututtukan da addakwai a wuraren mu na noma. Mun gudanar da ayyukan yin magani amma duk da haka al'amarin sai kamari yake kenan babu wani zaɓi sai na bawa manoma da suka zo nan ma'aikatar noma maganin ƙasa duk da akaɗan ne don yaƙi cututtukan da ke cikin gonarsu yawan ƙwarorin yana ba wa manoma tsoro shi yasa ba mu da wani zaɓi sai na bawa manoman magani su je su yi maganin da kansu yanayin da muke ciki ba mu iya jiran motoci ko birgadai don zuwa yin magani. Gundumar Bande da ke cikin jihar Zandar sun kai ga fidda sabon wake na wannan shekara ta bana zuwa wannan cimaka a bisa kasuwanni ya sa farashin waɗansu kayayyaki ya faɗi ƙasa. ya zari wani manomi a hirarsa da Maki usaini yin rayuwa yanzu lalle da sauki sauki amma gaskiya fa bana mun ci wahala. Yanzu ma ba don an fita ba amma dai lalle kadan da sauki. Muna addu'a dai Allah kawo mana afuwar abun. Dama damar mu mu da muka samu muka dan fara kama wannan waken shine sauki saukin abun. Ka san a gonaki ba abun da muke kama a gona kai. Amma da muke dan samu yanzu muna dan muna shiga gona muna dan samu abun da muke tsintsinta muna bai yara shine afuwar. Yau wato shi kamar haka in mun shi da haka muna iya kawowa mu yi da shi mu sai da shi mu sayi hatsi mu je mu samu dan kunu nun da ake muna muna sha muna jin dama-dama. mu amma mu manoma gani muke arha gare shi amma shi da wani mugun tsadal gwara wani arha a yanayin rayuwar ta bana to masara far jika guda ciyar wake ɗari da goma ya kuma da ashe karin da zamu inda bai fi ba ko na dala ashirin ko talatin kai da sauki ma Cutukan da ba a fi mayar da hankali a kan su ba waɗansu gungun cutuka ne da ake iya rigakafi a kan su waɗanda suke musamman jama'a da yawa suke fama da su. waɗannan cututtuka suna iya haddasa na kasa da hana yara zuwa makarantun boko da kuma iyaye su kasa yin aiki wanda hakan yana iya haddasa fatara mami astu uwar gidan maman musa shugabar sashen kula da wannan cututtuka a hirarta da isufu shebu A Nijar dai guda goma ne aka keɓance, dan biyar su ne waɗanda ake raba magani kowane shekara akan shekara ana raba magani cikin karkara ana ba mutane suna sha. Su ne wannan akwai ciwon amadarin ido, akwai ciwon babban ƙawa wanda ake ce ma ƙafa giwa ko ciwon gwaiwa, akwai ciwon hitsarin jini wanda ake ce ma tsagiya, akwai kuma ciwon kurkunu tsutsa ciki to a yanzu a halin yanzu cikin wannan shekara da yanzu district wanda suke dauke da wannan ciwace ciwace cikin ikon Allah duka an samu an magance su to amma duka cikin kowace likita an ba da horo na yadda ya kamata a yi wannan aiki a musu magani kuma aka tashi rabo duka jiha jiha ne ko ina ana raba maganin nan Tun lokacin da aka katse wutar lantarki da ke zauwa daga Najeriya, ma'aikatan Nijelek ta Maraɗi suna samun megawatt uku na wuta ne da suke samu daga injina uku cikin hudu da suke da su domin buƙatar jihar da wuta megawatt goma sha shida wannan yanayi ya sa ma'aikatar musamman ta nijelek tana rarraba wuta awanni hudu na kowace unguwa goma sha bakwai da birnin na maradi ya kunsa ga hirar alhaji hassan ashiru daraktan nijeleka eh, na maraɗi a hirarsa da mohamed Maman. Isi maradi. A nan maradi muna da janareto masu babban nau'i hudu da ke aiki suna iya sarrafa mega biyar na lantarki kuma duk yawancin lokuta muna samun aiki da janareto uku da ke sarrafa mega uku a jimilce buƙatar lantarki da a jihar maradi na kusan megawatt goma sha shida zandar na da sabuwar cibiyar haƙa lantarki can farko kusan mako ɗaya jama'a ba su ji raguwar samun lantarki ba don zandar ta zo na muna isasshen nau'i na lantarki yanzu kusan kwana goma ke ga ba sa samun yin haƙar babban nau'i haƙar tana kan kaso biyar cikin ɗari lantarki da maraɗi ke sarrafawa yau megawatt uku ne aka gama da megawat uku da zandar ke saka mana ya tashi megawatt shida cikin megawat goma sha shida da ake bukata kenan muna da gibin megawat goma wannan shine damuwar da jama'a ke fuskanta wajen rarraba lantarki Haɗuwar ƙungiyoyin ƙwallon ƙafa na ƙasar Nijar da ya kamata a yi ƙarshen makon nan a cikin shirye-shiryen kwamɓalar tankaɗe da rarraye an ɗage shi nan da sati ɗaya. AS Duwan da AS Gard National su ma da ya kamata su buga ƙwallo 26 zuwa 27 ga watan Agusta an ɗage shi saboda yanayin da ƙasar Nijar take ciki. a ɗaya ɓangare ƙasar niger za ta halarci wasannin tsero na duniya da za a gudanar a hungary daga goma sha tara zuwa 27 ga watan agusta badamasi sagiru shine zai wakilci ƙasar niger inda zai yi gudun mita 110 abin tuni dai shine ya taɓa samun kambun azurfa a wasannin francophonie da aka gudana a rdc a karo na tara Toma da la yanzu kuwa sai rahotonmu na musamman juyin mulki na ranar 26 ga watan jiye a ƙasar Nijar ya tayar da hankalin jama'a da kuma harzukawa wanda hakan yana da matuƙar tasiri a kan zamantakewa tsakanin 'yan Nijar da wasu al'ummomi da suke ƙasar Nijar. Dalilin wannan ne Nafisa Adamu ta tattauna da Shaka Barham Hasmi Abubakar shugaban ƙungiyar kwamitin sasanta tsakanin addinai Sedir ga abin da hirarsu ta kunsa. an tanke observateur a matsayinmu na masu sa ido muna zibar lamuran da ke faruwa a mu tun ranar 26 ga watan yuli cikin yin addu'a tattare da zumar ganin komi zai wakana bisa cin nasara al'umma guda muke dukkanmu a cikinmu akwai musulmi da krista kuma dukkanmu 'yan afirka ne nijar kuma ƙasa ce mai karɓar bako da mutunci shi musulmi ya kamata cikin rayuwarsa ya lissafa da wakana kanar jarrabawar da za ta iya zo mishi an haka ta zo da farko ya dogara kan gaskiya kar a kama hanyar bata kar a zan mai hura wuta a ƙasar nijar akwai al'ummomin ƙasashen waje da dama da suke rayuwa cikin ƙasar mu ya waɗannan al'ummomi za su ƙarfafa zamantakewar su domin kaucewa duka wata rigima a cikin ƙasar mu muna da al'ummomin ƙasashen waje da dama akwai 'yan senegal 'yan benin 'yan togo 'yan Najeriya da sauransu. Kenan dukkanmu al'umma guda ce. An wani abu ya faru gare su to a sani da sani mu ma muna da danginmu su Don haka ya zama wajibi mu kama junanmu don mu taimakawa ƙasarmu na ta fita ƙangin da take fuskanta a wagga jarabawar kuma ya zan cikin kyakkyawar hanya. Har abadin kar a sa siyasar wariya tsakanin al'ummomi da ke rayuwa tare. Ƙasarmu 'yan ƙasa tsakaninsu ba su da matsala. Al'amarin siyasa abu ne mai wucewa. kuwa amma 'yan ƙasa na ƙasashe daban-daban kulliyomin suna tattare da juna. Ƙarshen labarun kenan a kasance lafiya.